Assalamu alaikum warahmatullahi mai tare da Alkanawi TV barka da wannan lokaci. Wannan bidiyo na Farfeso Mansur ne yayin da aka tambaye shi dangane da wani wanda yake fifita salatin fati a kan salatul Ibrahimiyya. Ya ce ba zai magana a kansa ba saboda kare ne ko an yi magana a kansa ko ba a yi ba haushi yake yi. In kuma ka ji bai yi magana a kan gaba to haukan ne ta motsa. Allahu akbar Farfeso ya yi gaskiya. ga dai bidiyon farfeson inda a ƙarshe da ku ji shi yanda jaki baka jin bugun ya yi haushi irin nasa a sha kallo lafiya menene hukuncin wanda ya ce salatul fati ta fi salatul ibrahimiyya wannan riga an saba shi wannan harkoki ne na social media yawanci bana shiga cikin irin wayan musamman kuma magana ce ta karnuka wanda in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas kare ne wanda in ka in ka kula shi zai maka haushi in ka bar shi ma zai haushi to gara ka bar shi ta haushin sa ba tare da ka kula shi ba ka zance ne na mahaukata wanda bai kamata mai hankali ya shiga ba duk wanda yake da hankali ya san da cewa duk wanda ya faɗi irin wannan kalma don ya tambaya cewa za a ce masa kafiri ko ba za a ce masa kafiri ba ni bana da lasisin kafir ta kowa amma ina da hankalin gane mai hankali da mahaukaci haka muna jira kaɗan yanzu in karen ne da gaske zaka ji sai yayi haushi in hamila alaihi yalhas ta turuku yalhas in kuma bai haushin ba to dama mahaukaci ne Allah ya samu dace wanda shi ban so na kula shi ba wani ba ƙauye a nan bauchi ɗan yalwa wanda alhamdulillahi maganganun da aka turo ya a kaina ban yi tsammanin haka daga bakinsa ba amma na ji ya yi zagi ya kira ni da mahaukaci ya kira ni da kare to alayi halin malam ya makara ne haka muna jira kaɗan yanzu in kare ne da gaske zaka ji sai ya yi haushi in hamila alaihi yalhas au tatruku yalhas in kuma bai haushin ba to dama mahaukaci ne Allah ya samu dace a ya san shi kansan an ce ba wahabi ya san shi ba wahabi ne to shawaran da zan ba malam ya je ya bincika littattafai na malamai musamman mu'asirai a yau